boro ka boro mbo dindinin na boro kuna ŋmene mɔɔmɔɔyo deya dindiniyo ya ka boro mba dindinin na boro na dị ya abara nɔ fahimayo nɔ ka a hini ka bọrọ ga ama bɔŋɔ chini chini chiniyo hen ya na obi na hini ka ci saabu chini hen nɔ ka abara bọrọ chini chiniyo an chiniyo di ama karika bau to de ya dindinio haya ka bara burukuna ka burun bafisow a bara hayano ka a bara ahiyayo yano seda ka a disi alwasin zeyuga seda di amutkagun na gabi sawawun siriya bongo au kabe bongo to sika bine si ka lakar kwamcere ngano warka a ci haifo ka dendenio hena dendenio haya ka barai hin no buru kuna no a fi sau a bongose warka a tabiya a mutu ko bori nga a ŋmena dini ka a koto dini a ŋmena dini di kayo daidai boro zanga ya ne, an ci haifo ka a ceji warka a ba dendenin nadi an bara wato siriya na kaiyo daidai a mana sai dai kurfai a ga san ce fuka a dendeni na ko ga a sai dai gana hai ka ukuna bɔdi gono seŋa bɔŋɔ mu gono ba a silama nze bine ana bɔrɔzaŋa ya ji ka ba dendenin na a hannuyo kuna a sudu a bine su ka kodu warka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba dendenin na andebi banna asahabiyo kambara sahabi jirmanteyo ka nandebi di sallallahu alaihi wasallam na gana moyasi ka ahima da sahabiyo di nkuna fogunu kan gace koci zaidu bin thabit ka inor kwe kwe beri a yarda yin nara andebi sallallahu alaihi wasallam a ceje a gano an yahudiyo mene cine dindini amma ŋmaniyo ceji ŋaabine a tutan de bise salallahu alaihi wasallam ka yahudiyo cine di dindini ka ŋmaanaara ka bere goni a kuna jibiru wey cinigu binni sahaabiyo di kuna kwene no sahaabi fo kan gaaje ko ti abdullah ibn abbas ka nor kwe kwe beri ayar de yun naara naababe di kuru sahaabi di a cey fo ka ana himmadam har ka cey fo ka ana beyyo tu tuuma ana beyyo di kumma beyyo di warka ka banna kurpai be yodi nje foka mga ta warkayun jinan se dono haikaya si buru na be tana tatana asiyo banna sahabi yudi kuna fogono kanga mus'ab bin umair kan norkwai kwe be ya de nara annabi sallallahu alaihi wa ana samma madina no an bara a sinni nan dibi ma nga bine na madina di feri na alqur'ani nga na madina buru coyani alqur'ani sahabi di nkuna kwenino afugunu kangate muadh ibn jabal kan nor kwe kwe beri ayar da nara andibi sallallahu alayhi wa sallam ana donto yaman gannano an kwe bara wazi kwe na ka bugun wazu kugun fanfam kugun chini ko kana asilamatere kuna sahabi di kuna kwene afugunu kangate usama ibn zaid kan nor kwe kwe be riya de na ran na babe kuru annabi sallallahu alaihi wasallam ana ci bongono bongono ana ci kadu kabara asilama yo ngene hungu teriuse hungu foka abara rumburu ngano kwe hungu yo de ya hungu di angwene bongo ngano usama o wakati duduka anatojiri waran kajina to de ya haika sahabiyo di curo dum barana na jiri cene cene yo kan gono diya ngon na gabi ka mbahini ko hayo kan bara wato danje guna akuna wato dirgoyo guna akuna hambure guna akuna nhini kuga hampano ko surun nara adini o sabu bongo yano kwene asiriyo ka bara a gonon ngayon nan dibi sallallahu alaihi wasallam nan hansini yubi nini nan hin kuga calma asilama terema ruwaka kui mojine ganna yano ngari banna ngangu norkwe kwi biri gana chini nazari kuru de hewo hekayu kuna nguno anan ganga mogun norkwe kwi biri gana chini nazari kuru de ya ngam bereka chini dindiniyo he hennoyu naka ahima asilama madindinin na kabara sasawani hennoyo ka asilama hima.